وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وقرن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأحمد عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله عليكم ورحمه الله وبركاته mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi tara ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na tara ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai tarihin barka, masallacin marigayi annabi musa waje allah ta'ala ya kai shi rahama da mun ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na ramadan wanda idan yawa ba su manta ba wannan shi ne shine mu na safar yayin da muka cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul isra ah, har yanzu muna cikin bayani game da ainihin wato aya ta ashirin da uku cikin wannan sura fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa qada Allah ta ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni wanda har yanzu muna cikin bayani game da al-ihsan ala walidai kyautatawa ga iyaye wanda wannan shine majalisun mu na uku a cikin wannan gaba wanda kuma insha Allah ta'ala a yau muke tsare za mu karkare wannan gaba tun mu shiga wanda malam zai maimaita mana aya kafin mu dora daga inda muka tsaya wa qara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إياه وبالوالدين إحسانا إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله تبارك وتعالى يجب على الجواب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه amma lallai ubangijinka ya hukunta ko kuma ya wajabta muku cewa kada ku bauta wa kowa face shi shi kadai wa bil walidaini ihsan kuma sannan ku kyautata wa iyayenku guda biyu ma'ana mahaifi da mahaifiya yana daga cikin nau'i na kyautata wa iyaye malamai suka ce shine mutum ya kyautata musu ta kowane bangare ka kyautata musu ta ɓangaren ainihin wato magana ka kyautata musu ta ɓangaren ainihin wato aiki ka kyautata musu ta ɓangaren mu'amala da su ka kuma kyautata musu ta ɓangaren yalwata musu duk abin da suke da bukata kada ka kasance mai ɓata musu rai ko mai fusatar da su mai fusatar da su ko mai yin wani abu wanda zai janyo musu damuwa ko ka zama mai zage su duk wannan yana daga cikin ainihin wato nau'ikan zunubai waɗanda suke manya-manya ma'aiki sallallahu ta'ala a wa alihi wa sallama yake faɗi a cikin hadisin imamu muslim wanda ya rawaito daga abdullahi dan amru Allah ka amshi ya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna min kaba'iri dhunubi shakara ar-rajuli walidayhi kaza Allah yace yana daga cikin manya-manyan zunubai mutum ya kasance mai zagin iyayensa ƙwalu ya rasu da rasulallah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah wa hali ya shtumur rajul walidaihi shin mutum zai zagi iyayensa ta yaya za a ce mutum ya zagi iyayensa ba qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a ah, mazana sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce na'am Kwarai kuwa mutum yana zagin iyayensa ya subbu rajulu abar rajuli shine mutum ya zagi mahaifinka ko kuma mutum ya zagi mahaifin wani fa ya subbu abahu shi ma wannan mutumin sai ya rama zagin da aka yi masa wa ya umma ko fa ya umma ko kuma mutum ya zagi mahaifiyar wani shi ma ya rama azala sallallahu alaihi wasallama ya ce in mutum ya zagi mahaifinka karama to kai ka zagi mahaifinka ba shi ba shi zagin da yi wa mahaifinka nasa mahaifin ya zaga yasa in mutum ya zage ka addini bai yadda ka mayar maka mutum ya zagi mahaifinka sai kai masa shiru mutum ya zagi mahaifiyarka kai masa shiru amma daga lokacin da karama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce to kai ma ka zagi iyayen naka aka saba wa iyaye yana daga cikin ainihin wato manya-manyan zunubai ma'aikin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake faɗi a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu hurairah Allah ya kara mishi yadda da Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala ukhbirukum bi akbar al-kaba'ir shin bana ba ku labari ba game da manya-manyan zunubai fa qalu bala ya rasulullah sai sahabbai suka ce ba mu labari ya ma'aikata. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله فقال أبو نفر daga cikin من manyan ينزل بس شيني shirka da الله mutum ya haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani wa uququl ummahat manzo Allah yace da kuma saba wa iyaye mutum yayi wani abu wanda zai saba wa iyayensa shi ma nau'i ne daga cikin manya manyan zunubai bal ma shine nau'i na biyu abin da yake bin bayan wanda yake na farko shine shirka ga Allah kamar yadda anan Allah ya fara nuna mana umarni na farko shine ka kadaita shi ka bauta masa shi shi kadai umarni na biyu kuma shine ka kyautata wa iyaye to haka zunubi mafi girma kabira akbarul kaba'ir shine al-ishraku billah na biyu mai bi masa shine huququl walidai saba wa iyaye yi musu wani abu wanda zai bata musu ko ya fusa ta ko zagin su da ka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da ta wa iyaye ya zama da kawai abin da ake so ka yi a matsayin ka na bawa shine abin da zai sa su dariya abin da zai sa su dariya duk abin da zai sa su ya ɓaci ko su ji wani kai-kai a cikin zuciyarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya hana yin hakan kuma yana daga cikin abin da zai iya janyo wa bawa fushin ubangiji ya janyo wa bawa asara da tabewa da kuma nadama da dada sani a ranar alkiyama wanda ba za su mishi amfani ba ubangiji ta'ala ya ce in ma ya bulughanna indaka al-kibara ba. in ya rike ka girman ɗaya daga cikinsu ya rike ka ko da baki ɗayansu su suka manyanta a wajensa ko suka manyanta a lokacin da kai ka mallaki hankalin kanka Allah ta'ala ya ce au kilahuma ko kuma dukkan musu su biyu fala ta kullahuma uffi Allah ya ce kar ka kuskura ka ce da su kash lokacin da iyaye suka manyanta suka girma abin nufi da manyanta ko girma shine suka kai munzali na tsufa munzalin da ba za ku iya wa'altawa ba sai dai a wa'alta musu munzarin da suke da buƙatar a taimaka musu suke da buƙatar a tausaya musu suke da bukatar a hidimta musu akwai bambanci tsakanin ihsanin da za ka yi musu lokacin da suke da ƙarfi lokacin da girma bai kama su ba da kuma ihsanin da za ka yi musu lokacin da girma ya kama su shi wancan wanda za ka yi musu a lokacin da suke da kuruciya akwai abin da ko ka yi musu ko ba ka yi musu ba za su iya yi da kansu amma lokacin da girma ya zo suka da manyanta da idan ta ka kama su to lokacin hidima za ka yi ba ta kasawa ina fata akwai domin akwai abubuwa da dama wanda ba za su iya yi da kansu ba a wannan lokacin sai dai a yi idan iyaye suka kai wannan manzalin kuma lokaci ne da abin da ake buƙatar mai hidimta musu ya tsanta da shi shine haƙuri domin za su yi abu wanda za ka ji ba daɗi za su yi abu wanda za su sosa maka za su yi abu wanda za su baɗanta maka amma abin da ake bukata shi ne ka haɗiye ka shanye kar ma ka buɗe baki ballantana a faɗi wata magana ko ya kake ya sa Allah ta'ala ya ce fala ta kulla kuma uffin kar ka ce da su tak ko ka ce da su kash kalmar uff tana zuwa a ma'ana ta nuna gajiyawa ko ma'ana ta ainihin wato damuwa a yi wani abu wanda zai kusa ta haka wata magana kash ina fata an fahimta shi ne abin nufi da uffin a hausance in aka ce uffin yana nufin afta in ka samu bahaushe cikakke ka ce mai ake nufi da uffin a madadin hausa irin tamu ta yara ta zamani da za a ce kashi. a gargajiya hausa ta da hausa mai ɗanki sai dai a ce akwa fairar ma'ana abin da ba da yadda za ka yi da wanda ya wannan abu kuma ba za ka iya yin shiru da gabanin yin magana dole za ka yi magana amma kuma magana wadda za ka yi ta ne ta huce ta kai ji ba wai don ta maganta maka wani abu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan ga iyaye duk abin da za su maka a wannan lokaci domin lokaci ne wanda sun fara shiga arzalin umar shekaru waɗanda suke makasanta a irin wannan lokacin ne mutum zai yi maka abu da girmarsa kila ya kai shekara tamanin, kila ya kai shekara saba'in. amma aikin da zai yi maka a wannan lokacin za ka iya haɗa shi da aikin yaro ɗan shekara bakwai taɓa zuwa goma saboda tunanin ya riga ya yi tunanin ya riga ya canza Allah ta'ala ce wa kan hakuma kuma kar kai musu kada ka addare su duk abin da za su maka kar yi musu tsawa kar ka hankali su malamai suka ce a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana hani game da ainihin wato yi wa iyaye tsawa ko yi musu wata magana wadda take nuni a bisa ga gajiyawa da musu ko kuma take nuni a bisa ga fishi ko take nuni a bisa ga ainihin wato facin rai shi yasa imamul baydawi alaihi rahmatullah yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala taqul lahumu uffin wa la Ya yace nan Allah ta'ala yana nuni ne a bisa ga hali ga dukkan wani nau'i na cutarwa da zaka yi wa iyaye ta hanyar yin amfani da harshe akwai nau'ika na cutarwa iri-iri nau'in cutarwa da ya fi kowanne sauƙi ya fi kowanne dama-dama shi ne cutarwa da harshe ka faɗi magana ta cutarwa ga mutum magana wadda za ta ɓata masa rai magana wadda za ta sa ya ji babu daɗi in ma yi masa tsawa ko hantararsa ko faɗar wata magana makamanciyar haka kai ka fiye samu gane wahala kai ba ka so ka gana hunta yanzu na game ma kaza yanzu ne kaza ka zo ka ƙara yin haɓa da Allah ni na gaji kaga wannan al'iza ne cutarwa ne da mai da baki an to gudun kar a je irin waɗannan alfasin sai aka ce ko kash karkace da su duk irin abin da za su yi karkace da su kash domin cewa kash alama ce ta nuna gajiyawa a bisa ga hidimar da ake yi musu sa irin wannan a yare na larabci ana nuni da kalmar kufin ne a bisa ga magana wadda take ba a bakin komai ba wadda ba ta kai matsayin ma a ce da ita magana kalma ɗaya zuwa biyu larabawa sukan yi amfani da irin wannan wajen nuna kankantar magana misali kamar kalmar ainihin wato annakayar ne da ainihin wato alkismir annakayar wani abu ne idan ka samu ƙwallon dabino an gane ko in ka tsaga shi gida biyu ka buɗa shi a ciki daga gefe kasa-kasa ba a gano ga wani ɗan farin abu ɗan mai a gefe ɗaya na dabino an balla kamar ƴan ƙwaya haka ɗan mai abu za a ga shi a cikin ƙwallon in an shi ana ganin shi ko wannan abu shi ake kira ainihin wato annaƙayar sannan kitmir shi kuma kitmir in ka fara dabinin ka cire ƙwallon ba da akwai wani farin leda da yake makalewa ko a cikin ƙwallon ko a cikin dabinon ba wannan shi ne kitsamiyar an fahimta to balarabe idan yana so ya nuna talaucinka ya nuna kai matalauci ne miskinan zama tsarama wanda ba shi da komai sai ya ce fulanun la na kira wala wala ya ce fulanun la na kira wal kitmir ka ce ai wani da kake ganin sa ba shi da ko ra'a abin nan a menene sunan da su aljihun ba shi da ko karfan fana an san karfan fana dattin aljihu ya kai ba haushe da shi ya sa za ka fada da kafin nufa wannan wasu fana. karfan fana da dattin aljihu idan mutum ya sa hannunsa aljihu in ya lalubo ya lalubo yana fito da wani ɗan datti ko a kafa gane dattin menene dattin talauci ne ma <laughs> ina fata an fahimta Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci ka shiga tsakanin mu da shi kai mana katangar karfe talauci ba sifa ne ya sa malamai suka ce duk kalmomin larabci babu kalmar da take da haruffa uku kowanne da wata sai kalmar talauci faqaru kaga ko a baki ma ba shi da rafin sa ya sa manzo Allah yake neman tsari da talauci wallahi talauci yana hauka mutum ka ga mutum lafiyayye malam amma in talauci ya rike shi sai ka gan shi yana tafiya a tsakiyar titi yana tambatu, bai masa ba saboda talauci talauci yana iya sa mutum ya rinja ya faɗi maganar da za ka fitar da shi daga shari'a ba tare da ya sani ba in an yi sa'a shine wanda zai faɗi maganar da ba za ta kai shi ga yin rinja ba amma dai maganar ta girmama ta girmama wata rana zan yi tafiya ina kashe a cikin mota muna jira mota ta tashi wani almajiri ya zagayo ta kusa da ina daidai windo haka da wani mutum a kujerar bayana almajirin yana cewa a bamu kalilan a je lahira Allah ya bada kasirar san nau'in bara ko abin da zaka bayar a duniya kalil ne la yusmin wa la yughni min amma in kai da kyakkyawan niyya in ka je lahira sai Allah ya baka mai yawa da aka almazirin nan ya yi bara ya yi bara ya yi bara na baya na watakila ko kasance sai mai zafi zai yi hijira almazirin ya koma kusa da shi yi yake yi yake sai ya daka masa tsawa da hada nan gafara mun waka ba mu kalilan din mana in mun ji a jibi tiran din nama ba kaga wannan da ka ji magana sa da yanayin kusa sa ka talauci yake fawa inda ga har yana cewa shi ma a baki kalilan sai in an je lahirin a diba a nasa kasiran din a bayan. Allah ta'ala ka samu dace da haka Allah ta'ala sai amfani da kalmar uffin wala kala ta kulla kuma uffin karka ce da kash dan ka nuna gajiyawarka a irin ainihin wato hidimtawar ka kake musu sannan Allah ya ce wala kan haku kar su yi wani abu wanda zai sa ka altare su ka ainihin wato yi musu tsawa malamai suka ce kalmar uffin galibi balarabe yana yin amfani da ita ne a abun da aka yi masa wanda ya taba shi sai ya yi tsawa da wannan kalmar saboda mayar da martani kalma ce wanda take a barki a wajen balarabe a duniya balarabe ya tsani ka ce da shi kash ka suna fata an fahimta ya faru wannan shi yasa yana daga cikin nau'in nau'in a alwa'ul iza nau'ika na cutarwa ka faɗa wa mutum irin wannan kalmar yasa malamai suka ce uffin galibi ana amfani da ita ne a lokacin da aka samar da wani abu na datti in mutum ya samar da wani abu na datti misali kamar kana kana tafiya a kan hanya sai ka ga wani yazo ya juye maka aiki a gefen hanya ai ana gani wani yazo ya yi ba haya ko a gefen fasa ko a gefen hanya kana ganin ka tafa wani da Allah kafin ka ce ka ga wani har sai ka ce kai ko saboda ne kaushin damuwar wannan abin ya sa malamai suka ce to ana yi wa iyaye tsawa da irin wannan kalmar wanda Allah ya hana a lokacin da girma ya kama su wanda ba sa iya biya wa kansu bukata ba za su iya tashi su je su fitsari ba ba za su iya tashi su je su bayan gida ba sai dai saboda yanayin tsufa da yanayin kwari da Allah fiye a waɗanda suka tsere a wanke a gyara a kan zama su to lokacin da suke irin wannan matakin Allah yake mana ishara duk irin abin da za su duk irin abin da za su fitar na tafi ko kazanta kar ka damu da kai da har ka fito ka furta wannan aikin wasu magana saboda ne duk ɗawainiyar da za ka da su a wannan lokacin ba ta kai ɗaya bisa goma ɗawainiyar da suke da ke lokacin da kana karatu babu abin da ba su cina ka sun ci kafin ka sun ci fitsarin ka sun ci amurka duk wani ɗauki na kazanta babu wanda ba sai musu sun shanye ba da ka bai kamata kai a lokacin da bai wuce la'alla 'yan watanni ko 'yan shekaru ba a shekarar jiya? gajiya galibi iyayenmu ba mu ga suna ɗawainiya da mu yi mana tsarki na fitsari yi mana tsarki na bayan gida yi mana wanka share mana majina yanke mana farce tun daga haihuwar mu har zuwa wajen shekara bakwai takwas su suke yi mana wannan ɗawainiya to za ka kai kuma duk ɗawainiyar da za ka yi da su a wannan lokacin da suka kai arzon da kuma ya wuce watanni zuwa ɗan shekaru da ba wanda suka da kai ba Allah ya ɗauke su da ka Allah yake nuna maka cewa yadda ba su gajiya a wancan lokacin ba kai ma karka gajiya da su a nan har a kai ga cewa kana hantara su ko kuma kana gaya musu wata magana wadda take ainihin wato mara da Ibn Jurayj alaihi rahmatullah ya rawaito asar daga mu'azu bin jabal Allah ya yake cewa fadin Allah tabaraka wa ta'ala imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma fala aw kilahuma fala taqul uff yace ai hina tara al-adha ma'ana lokacin da kaga wata azanta tare da su wa tamidu anhum al-khala'a wal ko lokacin da za ka goge musu bayan gida ko ka wanke musu ko ka wanke musu fitsari ya ce karkace ka karkace kai ka gaba karka nuna gajiyawa kama ka na yi mai tsalo an ka sabira ya ce kamar yadda kai lokacin da kake karami suke yi maka lokacin da kake karami mahaifiyarka ce take wannan ɗawainiyar da in abubuwa suke maka yawa sai mahaifiyar zai maka mata da ka su ma sun wahalta ma Allah ya ce kai ma karka gajiya karka ji damuwa kamar yadda su ma ba su ji damuwa a lokacin da suka yi maka wannan ya ce wala ma kuma kar ka cutar da su domin faɗar wannan din alama ce ta cutarwa ko da a ce ba dukan su kai ba cewar da za ka yi kash za su ji babu daɗi a zuciyarsu inda za ta lura da yanayinsu a lokacin da kamar za a ga alamar canji ko ba su nuna ba da ka wannan nau'i ne na mai nau'i ne na ainihin wato cutarwa Allah ya ce kuma walakan harkuma karka hantare su hantara ana yin ta lokacin da mutum ya yi ba daidai ba ko lokacin da mutum ya kuskure lokacin da kake ƙoƙarin gyara wa mutum wani abu da ya yi ba daidai ba galibi a irin wannan lokacin aka fi yin tsawa da Allah sai ke nuna mana a lokacin iyaye suna iya yin ba daidai ba saboda yawan shekaru da ka in sun yi ba daidai ba din kakkai musu tsawa wajen gyarawa ka gyara musu cikin nutsuwa zan samu ma da wasa da dariya yadda za ka sanya musu nishaɗi. a kawar musu da damuwar cewa sun yi ba ne? ina fata an fahimta su iyaye a lokacin da suka kai irin wannan yanayin ana mu'amalanta su ne kamar yadda ake mu'amalanta karamin yaro yadda ba za ka yi abin da zai sa shi kuka ba haka su ma iyaye ba a so ka yi abin da zai sa su kuka ko kuma ya sa su ainihin wato bacin rai da aka Allah kana kuwa ta'ala sai ya hana mu faɗin dukkanin wani abu na magana ko na tsawa wanda zai ainihin wato fata musu rai ko ya fusata su to a ƙa'ida ta sunan Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ya hana wani abu yana maye gurbinsa da wani da haka lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ma ya bulughanna in dakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā sai ya ce mai wa kullahu ba ƙaular karima inda an hana ka yi musu tsawa an hana ka ce da su kashi an hana ka faɗar wata magana mara daɗi a gare su to wata magana ake so ka faɗa shine ƙaunar karima magana wadda take mai kyau magana wadda take mai daɗi magana wadda take sanya rutsuwa da ƙarfi ai ƙaunar layyinan tsayyiban hasanan magana mai taushi magana mai kyau magana mai daɗin saurari ita ce maganar da ake faɗa wa iyaye ina fata an fahimta duk maganar da za ka faɗa musu ya zama magana ce mai taushi ba magana ce wadda suka fabbal mai kaushi ba ya zama na magana ce na layyinan wadda suke da daɗin sauraro hasanan take da daɗin ji take da daɗin fahimta sannan lokacin da za ka yi magana ya zamana maganar tana ɗauke da ainihin wato atta'addudi ladabi wa tawqirin wa ta'zimin a cikin maganar da za ka faɗa musu ya zama da akwai ladabi ya zama da akwai mutuntawa ya zama da akwai girmama duk maganar da za ka faɗa wa iyayenka komai yadda kake jin maganar tana da taushi in babu ladabi babu girmamawa babu mutuntawa ba za ta yi tasiri ba za ka yi tasiri ne lokacin da kake faɗa musu cikin ladabi cikin girmamawa cikin tattaukan lafafi shi yasa muka ba da misalin abdullahi dan umar ajiya allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa ke cewa bai taɓa ɗaga ido ya kalli ƙwayar idon mahaifinsa ba saboda girmamawa duk wanda baya iya ɗaga ido ya kalli ƙwayar idon mahaifinsa kafin dole zai soki da kai wajen magana zai yi magana cikin ladabi zai yi magana cikin girmamawa da ainihin wato mutunta da haka allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana wanda take mai kyau ibnu jurayj alaihi rahmatullah yake cewa qawlan kariman ay ahsana ma tajidu min alqawl kyakkyawar magana da Allah yace anan shine maganar da tunda kake baka taba jin wata magana wanda take ta kyau da dadi ba kusan akwai magana wanda zaka ce na taba jin magana iri kaza mai dadin sauraro mai sanya nutsuwa a lokacin sauraro an fahimta to ibn jurai ya ce magana da za ka gaya wa iyayenka ya zama irin wannan magana ce wadda ba a taɓa ce kirin ta ba wajen daɗi wata magana ce wadda ba a taɓa kirin ta ba wajen daɗi duk magana da za a mafarta a haka da haka ka san cewa magana ce wadda ta kai matuƙa wajen daɗi lokacin da ake sauraron ta ina fata an fahimta kamar kai ne a yanzu a ce ka ji ka ta ce maka i love you a yana ta ƙarshen jin daɗi ke ko a daren za ka kwana kana wani nishaɗi saboda mai an kai makwara a ga wasu zauraye ne sai da biya an zo wajen <laughs> to iyaye ana so a gaya musu magana da take tafi wannan shi yasa a abin hajjaji tujji wani babban tabi'i ne abin hajjaji a tujji ɗalibin sa'id bin al-musayyib ne Allah ta'ala ya mishi amma yake cewa qultu li sa'id bin al-musayyib wata rana na je wajen malami na sa'id bin al-musayyib Allah ya mishi amma fa qultu sai na ce da shi kullu ma zakara Allah azza wa jalla fil qur'ani min birnin birri al-walidayn a a'ta yace da shi ya sa'id duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani na yi wa iyaye biyayya ya ce na san shi na san me Allah yake nufi da shi na san wace irin biyayya Allah yake so a yi da ya ce illa ƙaunuhu ta'ala ya ce abu ɗaya ne ban san me Allah yake so a yi ba shi ne faɗin Allah maɗaukacin sarki wa ƙulla kuma ƙaunar karima ya ce har yanzu na kasa gane wace irin magana Allah yake so a gaya wa iyaye mai girma mai daɗin sauraro ya ce ban gane wace irin magana Allah yake nufi ma'ana yana so malamin su sa'id bin musayyib Allah ta rahma ya gaya masa me ake nufi da qaulan karima da Allah ya ce wa kullakum qaulan karima fa qala sa'id bin musayyib yake cewa hada yake ce shi ainihin wato abid jahad at-tujji yake cewa ma hada al-qawl karim menene wannan qaulan karima din da Allah ya ce wata irin magana Allah yake nufi fa qala bin al-musayyib sai sa'id bin musayyib Allah ya mishi rahama yake cewa qaulul abdul muznib li sayyid da fadl yace abinda ake nufi da qaulan karima shine maganar da bawan da ya aikata laifi zai fada wa shugabansa wanda yake mai zafi mai fushi mai kaushin hali lokacin da yake neman afuwa ba'ana bawa ne yana da ubangida ubangidan na irin mutanen nan ne kanzan galizar kalbi masu tsananin fushi masu kaushin ali, masu zuciya marasa abu wanda baya ya fiya baya abuwa an fahimta to irin wannan mutumin sai bawansa ya yi masa gashi bawa gashi mai laifi kuma ubangidan nasa gashi ba shi da haƙuri to lokacin da bawan ya zo zai ba wannan ubangidan da ta kasar haifi ya nemo kalmomi masu tsada na fasa kai ko na yabo na kirari wanda zai fasa masa kai ya sa ya zuwa wani gungungun kafin ya haƙura ba wai kawai zuwa zai da Allah mai gida ka yi haƙuri ka yafe ba a'a sai ya yi tanadin kalmomi wanda ya san mai gidan yana so a faɗa masa yace to wannan shine abin da Allah yake nufi da wa kullu kuma qawlan ne. duk maganar da za ka faɗa musu ya zama maganar da za su ji daɗin ta ne maganar da duk abin da kai za su iya maka addu'a na Umar Allah ya kara mishi yadda wata rana wani bawan tsaye masa dai na Umar ransa ya ɓaci ya ji ba daɗi ya ce da wannan bawan wallahi sai na zalika wannan magana sai ta tada hankalin wannan bawan ya shiga cikin damuwa hankalin zai tashi ya rasa mai yake masa daki sai suka dinga wasan kuya da sai da in umar yana gida to shi yana waje in umar ya fito to shi zai fito sai da umar kuma ya dinga dako yana kamin ɗinsa har Allah ya taimake shi ya rasa shi a cikin daki sai da umar ya ɗau sanda yana cikin fushi wannan bawan hankalin sai ya tashi ya rasa wata kalma zai ba wa sayin na umar haƙuri da ita sayin na umar ya amura an san sayin na umar yana da zafi kusan jikinsa akwai ba wanda ya kai tsafi zafi da fushi ta haka hankalin ya tashi sayin na umar ya zo ya haƙure shi ya rike shi ya masa kamun kazan ku, da ya tabbatar ya zo hannu ya tabbatar la haula lahu wala quwwata ba shi da tsumi ba shi da dabara sai ce ya umar ine maka wasiya ka tuna fadin Allah subhanahu wa ta'ala الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين ke sifa ce ta mumine Allah ta'ala yake sifanta su yake cewa alladina yunfiquna fi sarra'i wa dharra <laughs> ce su mumine fa sun kasance suna ciyarwa daga dukiyarsu a halin tsanani da halin yalwa lokacin da suke da kuɗi masu yawa suna ciyarwa lokacin da suke da kuɗi kaɗan ma suna ciyarwa ba su cewa yau ba yawa bari da haƙura a a fisar ra'i wa zarra yau fi ko duk kowane lokaci da ce wal kazu min al-gaiba kuma siffa ce ta mumine suna danne fushi duk tsirin yadda suka yi fushi su ya ɓaci suna dannewa na alin nasu kuma su yi wa mutane afuwa wallahu yuhibbul muhsinin ce kuma lallai Allah ta'ala yana son masu kyautatawa da aka yanzu in ka danne fushinka kai mun afuwa kaga ka kyautata Allah zai sanya ka <laughs> daga cikin masu kyautatawa sai da Umar sai ya fashe shi a shi ka ci wannan fara ya ce hadda wasu ma bayan ita <laughs> sai da Umar ya ce to ka dina ya fi maka kama dina yan Ka kaga wannan kaulan karimar kenan magana wadda take mai daɗi magana wadda take mai kyau a lokacin da ya je hannu to sai ibn al-musayyib ya ce kaulan karima da Allah yake nufi shine lokacin da kai wa mai gidanka mai tsananin fushi mara afuwa mara yafiya kai masa laifi ya kama ka kalmomin da zaka iya sabu wanda zaka kushe shi ka bashi hakuri da su irin waɗannan kalmomin ake so a gaya wa ainihin wato iyaye ma'ana dai duk wata kalma mai taushi duk wata kalma mai daɗi duk wata kalma mai sa nishadi da farin ciki ita ake so ka gaya wa iyaye a kowane lokaci ba lokacin da ka fata muku rai kaɗai ba kowane lokaci bacin rai ma ba a so ka yi abin da zai fata musu ba a so ka yi abin da zai fata musu Allah ta ala ka sanya mu daga cikin masu kyautata wa iyayenmu a wajen aiki da magana ubangiji ya ce wa lahum kuma jana'a kullu min ar kuma ka sassauto musu da fiffiki na tausayi da jin kai a lokacin da kake tare da su ma'ana sassauto da fiffike mutum ba shi da fiffike wanda yake da fiffike shine tsuntsu to Allah tsara sai ya amfani da sifa ta tsuntsu yace sassauto musu da fiffike na jin kai tsuntsu yana sassauto da fifikinsa ne a lokacin da zai sauka in yana sama yana daga fifikinsa ne bukata ke sa shi ya sauka ya sassauto da fifikinsa ya yi kasar shi wanda ya sassauto da fiskikin kuma kamar ya kaskantar da kansa ne daga ishara Allah yake mana cewa in muna tare da iyayenmu mu kasance masu kankan da kai a gare su duk yadda kake jin kanka to ka kasance a gaban su kai ba komai ba domin duk yadda kake jin kanka ga musu kada in sarki ne kai in mai mulki ne kai in mai kudi ne kai in malami ne kai ai sun san ka tun kafin ka samu abin da kake haka babu wata kagawa da za ka yi musu dole ka sassauto da kai ka nuna baka isa ba ka nuna baka isa ba Umar bin Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu khamis faqa wa rashidin ya kasance lokacin kilafarsa. kafin ya tafi zaman fada sai ya je ya yi wa mahaifiyarsa wanki ya yi masa shara ya gyara masa abin da suke bukata sannan ya tafi ya je ya hakice a kan kujerar karagan yana matsayin amirul mu'minin shugaban mu'minin duniya da baki daya amma kan ya fito hidimar al'umma sai ya yi mai sai ya yi wa wannan shine waqtin da kuma jana'a abdul jami'a duk wani tausayi da jin kai da rahama Allah ce ka zo musu da shi ka nuna musu domin suna bukatar sa su ma kuma sun yi maka wa qur rabbi ma kama rabbayani kuma sannan ka roki Allah ya musu rahama ya gafarta musu zulumansu kamar yadda suka tarbiyyance ka kana da aiki malamai suka ce a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana umartar mu ne da yi wa iyayen mu addu'a sawa'u lokacin da suke raye da bayan mutuwarsu mu roƙa musu rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nema musu gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda suka yi ɗawainiya da mu a lokacin da muke mai lokacin da muke karara sun yi ɗawainiya da mu wajen reno wajen tarbiyyar da mu har muka girma da ka yadda suka yi wannan ɗawainiyar da mu Allah ya umarce mu da mu nema musu rahama Allah da gafara Allah ya musu afuwa ya musu rahama ya gafarta musu ya jure fushinsu na saƙa masa da suka kamar yadda suka jure duk abin da muka yi musu a lokacin da ainihin wato muke yara ƙanana lokacin da muke yara ƙanana katada bin bahama as-sadusi alayhi ba yake cewa faɗin Allah ta'ala waqtin lahum da jala'u dhulli وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة يتي هكذا علمتم يتي ونم وللدبي الله سبحانه وتعالى يتي كويا عليه Allah yana koya mana cewa mu kasance masu tattausan hali da kawaici ga iyayenmu masu kyautata musu masu faranta musu masu sanya musu nishadi da nutsuwa masu yi musu duk abin da ainihin wato suke so yace wannan ladabi ne Allah ta'ala yake koya mana yace wa bi hadha umirtu kuma wannan shine abin da Allah ya umarce mu yace wa bil walidaini ihsana wa bil kyautatawa yace khudhu ta'lim Allah wa adabi yace ya ku bayan Allah ku riki umarnin da Allah ya muku kuma ku koyi ladabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya koya yace zukira lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace an ba mu labari wata rana ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kharaja zata yawmin wa huwa madda yadayhi rafi'an rafi'a sawtihi ila samai yace an gaya mana wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita yana mai daga hannunsa sama yana mai daga muryarsa Ya kulu yana cewa man adraka walidayhi ya Allah dukkanin wanda ya samu iyayensa guda biyu aw ahadahuma ko daya daga cikin su da dakhala lara nara da zanika sannan ya zo ya shiga wuta bayan ya rayu da iyayensa ba a ba a da Allah wa ashaqa Allah Allah ya ce ya Allah ka nisanta ni da shi ya Allah ka yi nesa da ni da shi Maza Allah ya yi mummunar addu'a ga wanda ya rayu da iyayensa lokaci ya zo da ake tare da su kamar da ke hankalin kanka za ka iya hidimta musu sanadiyar wannan hidimar ka samu aljanna kaza Allah ya ce ya Allah duk wanda ya samu wannan damar amma da ya amfani da ita ya samu aljanna ba Allah ta nisan ka da shi kai ka san in Allah ya nisan ka manzan Allah da kai kuwa ba kai ba aljanna har abada da haka ne ya amfani da damar ga waɗanda iyayensu suka rayu ma auki kilahuma wallahi kar ka kuskura a ce yau iyayenka duk biyu suna raye ko mahaifinka yana raye ko mahaifiyarka tana raye kar ka kuskura ku rabu ba ka samu aljanna da jini su wallahi in ba ka samu ba za ka taɓa samu ba za ka taɓa samu domin babu wata dama da Allah zai baka wanda ta wuce wa duk duniya babu mai tausayinka sama da iyayenka abu kaɗan za ka yi musu ya faranta musu abu kaɗan za ka yi musu ya faranta musu ba su fiye yin fushi da kai ba kamar yadda suke farin ciki da kai za ka sai abu bai ta ka tara ya karya ba ƙila 'yan masara ce za ka gani a bakin hanya da fafiya kai sha'awar ta wa mahaifiyarka ka cire naira ɗari ko ɗari biyu ka fi wannan masarar ka je kana komawa ka je babu sallu da hutawa yanzu na dawo wata ɗan masara ce na gani neman miki sha'awar ta na siyo miki dan Allah za ta yi ma addu'a ko za ta yi ma za ta yi ma addu'a akan ƴan masarar naira ɗari biyu ina kuma da a ce ita ta umarce ka da kayi abu kai haka addu'a ba za ta kare ba za ta kare ba kai iyayenka ka tsaya tsayin daka ka kyautata wa iyayenka ba ka da wata riba ta wuce iyayenka su maka addu'a su ce Allah ya maka albarka su ce Allah ya tsara maka buɗi su ce Allah ya tsare ka Allah ya kare ka wallahi ka gama ka gama ya sa ne kokari ka tsawo iyayen kar ka ce kai baka da hali baka da abin da za ka yi ko Allah bai kore maka abin da za ka da musu da shi ba ya kore ma harshen da za ka gaya musu magana mai daɗi wadda za su yi dariya dariyar da za ka sa su ita kaɗai Allah zai iya mara amma saboda ita ka sa iyayenka dariya ai ba wani abu kai musu ba ba wani kuɗi ka kashe musu ba ba wata wahala kai musu ba kawai wani abu za ka gaya musu ji daɗi su yi dariya su yi su bayyana ka gama za ka kyautata wa iyaye mu fahimta ba sai da kuɗi ba ba sai ka wa'azza musu ba sai kai musu hidima ba a'a yi musu mu'amala mai kyau sai Allah ya ba ka aljanna mahaifinka a ce zai tashi da ƙwarinsa zai tashi zautsaye ka zaburo ka kama shi da ƙwarinsa ba ka yunkurin daga shi mai zai maka dariya zai ma ko ba zai ma dariya ba dariya zai ma tun da ya san da ƙwarinsa amma dariyar da zai yi mai daɗi ne ya sa yi wannan dariya sai Allah ya baka lada hakan nuni ne akan cewa lokacin da ya kafa tashi za ka tashi shi mahaifinka ya kwaso kayansa zai wanke ka karba ka wanke ka shanya ka bushe ka je kai ironing din ka goge ka je ka shirya masa hawa traffic in ya gani ko bai budu baki ya ce Allah ya maka albarka ba ya ji dadi a zuciyarsa sai Allah ya maka albarka ya ka su iyaye daban su ko sun yi addu'a ko ba su addu'a ba farin cikin su kadai yana sa albarka a rayuwar bawa kamar yadda fushin su yake sa rayuwar bawa ta lalace ya tabe ya balbalce ya shiga halin ni'ya so da aka duk wanda iyayensa suwa kasance a rayu ko ɗaya daga cikin su wallahi daga yanzu da ya yanzu wannan karatun na waɗannan ayoyin ya zage damfe wajen hidin da amma da yi musu ma'ana shi ne kaɗai abin da zai sa a samu riba in ka hidimta musu kuma kai ma sai Allah ya baka ƴaƴan da za su hidimta ba yadda za a yi baka hidimta wa iyayenka ba kai tsammanin kai Allah zai baka ayan da yi da samun ƙarya kake ƙarya kake in ka hidimta ne za a hidimta ba in ka ga ka hidimta ba hidimta ba mutu Allah ne so ya jarrabe ka ya haɗa ka da ƴan banza da kuma in kai hakuri kai musu addu'a sai Allah ya baka lafiya Allah ta'ala ya samu shi dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu nema musu kakara. wasu daga cikin malamai suka ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani ta ce ya Allah kai musu rahama kamar yadda suka tarbiyyance ni ina karami suka ce wannan ayar mansuka ce ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya soke ta hukuncinta ya tashi daga aiki ayar da ta soke ta kuma ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لكم أنهم أصحاب الجحيم الله يقول ما كان للنبي بحالتها بداتي بدأ النبي والذين آمنوا جوة لسك الإيمان إلى الله أن يستغفروا للمشركين بداتي بدأ تنسل بس لمغافرة ومشركين ولو كانوا أولي قربى ko da a ce sun kasance makusantar su ne iyayensu ko ƴan uwansu ko danginsu min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ta bayyana a gare su sun gane waɗannan makusantar nasu ɗan da aka malamai suka ce bai halatta mutum ya nema wa iyayensa gafara ba matukar waɗannan iyayen nasa ba musulmi ba shi yasa ikrima Allah ya bishi rahama yake faɗe game da ainihin wato wannan ayar ta cikin suratul Isra qala fi suratu bani Isra'il Fikri ikrima yake faɗi a cikin ayar cikin surar bani Isra'il mun faɗa a farkon surar yana daga cikin surorin da a shara iya kiran ta ne suratu bani Isra'il in ba mun ta ba a bara to ikrima yake cewa in ma ya yablughanna inda kalbara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يجي فنسختها الآية التي في البراءة يجي آية في سورة البراءة سورة التوبة تاسوكي يتولى الآية وهي قوله تعالى ما كان للنبي والمؤمنين والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين يجي وأن الآية تجي آية تسوكي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تو أما wasu daga cikin malamai kuma maganar da ta fi inganci suka ci Allah ta'ala ya yi umarni da nema wa iyaye gafara matuƙar muminai iyayenka za ka nema musu gafara bayan mutuwa su in sun kasance muminai amma idan sun kasance arna ne mushrikai ne kafirai ne to baya halatta ka nema musu gafara annabi ibrahim alaihi salam ya yi alkawarin nema wa mahaifin shi gafa kala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ce na yi alkawari zan dinga nema masa gafara a wajen ubangiji na domin ni na kasance ina da wata dama ina da wata fuska a wajen Allah in na roƙe shi zai annabi ibrahim kuma ya ci gaba da neman wa babansa gafara wa ghfir li abi innahu kana min tsawon dhalin ya Allah ka gafarta wa babana domin ya kasance daga cikin fasattu to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hana annabi Ibrahim nema wa mahaifinsa gafara daga baya aka bayyana masa cewa kar ka fara nema masa gafara domin ya kasance bakin Allah وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له عدو الله تبرأ منه ان ابراهيم كان او كان اواه حليم haka annabi ibrahim daga lokacin da ya fahimci baban shi makiyin allah ne ba musulmi ba ne ba ya mutu yana bautar gumaka sai ne na ganin ma masa kafara sai ya rabu da shi shi ne baban annabi ibrahim mahaifinsa ne mahaifinsa wanda ya haife shi ba ɗan uwan mahaifinsa ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suke suna cewa ai ba yadda za a ce baban annabi kafiri da aka azara ba baban annabi ibrahim ba ne ba ɗan uwan mahaifinsa ne marikinsa da wannan ya saba wa zahirin alkur'ani zahirin alkur'ani babansa ya ce kuma shi ma babansa ya ce ina fata an da aka malamai suka ce za ka yi musu addu'a matuƙar suna ainihin wato musulmai amma idan ba musulmai bane ba kuma ba za ka yi musu addu'a ba ubangiji ya ce rabu a da wanda ne musu ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وبنجد تعالى شيء ربكم أعلم بما في نفوسكم kuma ku sani lallai ubangijinku mafi sani ne ga abin da yake cikin rayukan Binta ta kuno salihina idan kun kasance na dare masu bin umarnin Allah masu kyautatawa fa innahu kana lil awwabin ghafura to lallai Allah ta'ala ya kasance mai gafara ne ga masu tuba da komawa zuwa gare shi bacin Allah subhanahu wata'ala ya yi mana bayani a cikin ayoyin da suka gabata game da girman sha'arin iyaye da yadda Allah subhanahu wata'ala yake so a mu'amalance su da yadda yake so a kyautata musu da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya ja hankali game da muhimmancin haka sai Allah ya rufe magana da kuma gargaɗinmu a kan cewa shi ɗin matsani ne game da duk abin da ke cikin zuciya yadda ya umarce mu da kyautata wa iyayenmu in mun tsaya mun kyautata musu Allah ya sani in ma ba mu kyautata musu baɗin Allah ya sani in mun kyautata musu da kyakkyawan niyya a zuciyarmu don Allah ya tosa ya mana ya babu lada Allah ya san me a cikin zuciyar in kuma mun yi musu ne ba don muna so ba don ba yadda zami shi ma Allah ya so ina fata an fahimta kun san duk umarnin da Allah ya bayar masu yin da'a ga wannan umarnin suna kasuwa gida biyu akwai masu yin da'a ga umarnin saboda yi wa Allah biyayya da neman yardar Allah da dacewa akwai kuma masu yi wa umarnin da'a saboda ba yadda za su dankar a ce yi ba ina fata an fahimta to kaga anan ka'idar innamal a'malu bin niyyat za ta aiki in kayi dan neman yardar Allah dan yi wa Allah da'a dan neman lada to Allah ya sani kuma zai baka lada in kuma kayi ne ba dan kana so ba dan kar a ce baka kyautata wa iyayenka dan kar a ce ba kai wa iyayenka biyayya Allah ya san me a cikin zuciyar wannan kuma babu magana lada domin Allah yana bada lada ne a cikin aikin da aka yi dan me dan neman yarda dan neman lada a wannan ba aikin da aka yi don mutane su ce an yi ko don mutane su ce su ce ba a ina fata an fahimta da aka shi yasa Allah ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijin ku lallai masani ne game da abin da ke cikin zuciyar in ta da ina in kun kasance na gari kun yi wa iyayen da'a kun kyautata musu Allah ta'ala ya sani in ma a da kun yi musu ba daidai ba kun bakanta musu kun fata musu rai daga baya kuka gyara niyyar kuka kyautata musu fa inna kana lil awabina ghafura komawar da za ku yi ga Allah ku tuba akan fata musu da kuka yi a da ku sani Allah ne gafara ne ga wasu irin wannan da aka Allah subhanahu ta'ala da ya umarce mu kyautata musu sai kuma ya ba mu uzuri ga kuskuren da muke wajen fata musu in muka yi kuskure muka fata musu daga baya muka gane mun yi kuskure mun fata musu to sai mu tuba zuwa ga Allah mu koma zuwa gare shi sai Allah ya gafarta mana matukan mun ci gaba da kyautata musu Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa na wannan aya yace rabbukum ubangijinku ai ayyuhan nas ya ku mutane a'lamu minkum ya fi ku sanin mimma fi nufusikum game da abin da ke cikin zuciya min ta'zimukum amra abaikum wa ummahatikum wa taqrimikum ubangiji ya ji ku sanin abin da ke zuciyarku na al'amarin da ke tsakaninku da iyayenku na girmama su da yi musu biyayya da bin umarninsu wa ma fi ha min i'tiqadi da ma abin da ke cikin zuciyarku wanda kuka kudin ce na tsafa wa umarninsu da tauye haƙoƙinsu wanda uquqi lakum da kuma tsafa musu wa ghairi zalika min irin su dama'ir sudurikum yace da duk wani abu da ke cikin zukatansa Allah ya fi sani umarnin da Allah ya maka kaji, yadda Allah ya ce kai musu ɗa'a yadda Allah yake so ka kyautata musu yadda Allah yake umarni ka yi musu biyayya Allah ya sani a'a saba musu kai sauye haƙƙin su kai a'a biyayyar da kai musu irin biyayyar nan ce ta ba yadda za kai shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sani Da la'annahu kula yakhfa alayhi shay'un umarni zalika yace domin babu wani abu da yake koyan wa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa mujazikun ala hasani zalika wa tajiri kuma Allah zai ba ku sakamako zai muku hisabi a bisa ga abin da kuka kyautata musu da kuma abin da kuka munana musu yace fahzaru an tudmiru lahum su'a yace da haka ku ji tsoro ku gargadu kar ku kuskura ku yi wani abu wanda zai bata wa iyayensu wata aqidu lahum hukuman ko ku yi wani abu wanda yake na sabawa ne a gare su ce kar ku yi wani domin Allah ya san komai game da abin da ke zuciya ku tun kafin ku bayyana shi Allah ya sani da aka ku yi kokari ku kudirce kyakkyawar niyya game da iyayenku a cikin zuciya Allah ya ce in takunu salihina ai in antum aslahtum niyyatikum fihi in kun kyautata ku game da iyayenku kun sa wa zukatanku cewa za ku yi musu hidima don neman yardar Allah dan neman dacewa wa a fima amarakum bihi min albirr bihi kuma kuka yi wa Allah ɗa'a a cikin abin da ya muku umarni na yi wa iyaye biyayya wal qiyami bi huquqihim alaihim kuma kuka tsayo akan haƙoƙinsu kuka cika su ba'a da haƙwatin kanar minkum bayan da riga kun saba muku kun saba musu aw fi wajibin lahum alaikum ko kuma kun ɗan samu ɗan zamewa a cikin wani abu da yake na wajibi ba ku aikata shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ku aikata ba sannan kuka gane kun yi hakan kuka tuba fa innakum kana lil awabina ba'da zillati wa ta'bina ba'da hafwati ghafurur Allah ya kasance ga masu komawa zuwa gare shi da masu tuba bayan bayan su ainihin wasu kuskure sun saba wa iyayen suka tuba suka koma zuwa ga Allah to Allah ya kasance mai afuwa ne kuma mai gafara zuwa gare shi Ke sa Sa'id bin Musayyib alayhi rahmatullah Sa'id bin Zubair alayhi rahmatullah yake cewa rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ay al-badiratu taqulu min ar-rijali ila abwabi la yuridu bi illa al shine gaggawar da mutum yake yi wajen yi wa iyayen sa biyayya ta kasance mai yin gaggawa mai yin sauri wajen yi musu biyayya wajen kyautata musu ya ce to Allah ya san wannan abin da kuke yi Allah ya san gaggawar da kuke da faɗayin kyautata musu don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi ku gafara idan kun yi ba daidai ba tunda ya san kuna yin gaggawa wajen kyautata musu ya san ku ne musu da'a ya san ku ne musu biyayya don kun dan samu gocewa a wani waje ba tare da niyyar kuma kun yi musu kuskure kun fata musu to wannan Allah zai gafarta samu ba zai kama musu shi ina fata an fahimta malaman sun samu sabani game da abin da ake nufi da al da Allah ya ce fa innahu kana lil na gaba. wasu daga cikin malamai suka ce al-awwabin jam'i ne na al'awab al'awab kuma yana nufin al-musabbih mai tasbihi ga Allah al'awwabina ai al-musabbihuna waɗanda suke tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin fassarori da Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara mishi yadda yi kamar yadda Sa'id bin Musayyib ya rawaito daga gare shi haka kuma Amr Shuhabil shi ma yana da wannan fassar. ya tafi akan al yana nufin ainihin wato al-musabbihu wasu daga cikin malamai kuma suka ce al'awwabi yana nufin al-mutsi'un al-muhtinuna al waɗanda suke masu ɗaha ga Allah al-muhtinuna waɗanda kuma suke kyautatawa a cikin ayyukansu akwai eh, riwaya da sanadi ingantacce zuwa ga Abdullahi da Abbas wanda ya ƙara fassara al-awwabina da ainihin wato al-mutsi'ina al shi ma ya fassara al'awwazina da al wa ahlus ina fata an fahimta to amma in ka ɗauki fassarorin gabaki ɗaya za ka iya dunkule su waje ɗaya in ka ce al'awwabi za ka ɗauki ma'anar musabbihun al-musabbihun za su iya shiga cikin al-muti'un kuma za su zama al-muhsinun domin ai ba za ka yi wa Allah tasbihi ba sai kana yi wa Allah ta'a ina fata an fahimta kuma tasbihi akwai na wajibi akwai na kyautatawa da ka in kai na wajibin ka zo ka bi bayan sa da wanda yake da kyautatawa ka shiga cikin alwaqtin sakina ina fata an fahimta da ka karkace ai akwai cin karo nan an ce kaza a'a babu cin karo ma'anar in ka dunkule dukkan nusu suna komawa ne zuwa ga ma'ana daya al-musabbihuna ne su ne ahlus sala waɗanda suke yin sallah ma'aji sallallahu alaihi wa sallama yace hakika ita wannan sallah inna hadhihi sallah la yafiku fiha shay'un illa at-tasbih wa at-takbir wa at-tahmid wa qira'at al-Qur'an maza Allah ya ce wannan sallar da kuke gani babu abin da ake fadi a cikin ta ce tasbih da ta'lili da ta'lili da qira'at al-Qur'an kaga al-musabbihuna sune dai ahlus salah al-musalluna sune dai al-mudiquna sune al-muslimuna ina fata haka al-imam ibn jarir al-qabari alaihi rahmatullah bayan ya kawo maganganun malamai game da abin da ake nufi da al'awabina sai yake cewa ni a wajena ni ibn jarir sabari fassarar da nake ganin ta fi dacewa da al'awwabina shine waɗanda suka fassara da al'awwabina ma'ana waɗanda suke komawa ga Allah suke neman tuba zuwa gare shi ibn jarir ya ce ni na fa fahimtar wannan fassara shi ne abin da ake nufi da al'azabe wanda ya zunubi ya koma ga Allah ya tuba ya nemi afuwarsa ya ce shi ne al'awwa ya ce kuwa ta ibu milan zambi ya ce a yaren larabcin an ce al'awwa ana nufin ta ibu milan zambi wanda ya aikata zunubi kuma ya zo ya tuba an raji'u an ma'asiyatin la'i ila ma'asi wanda ya bar saba wa Allah ya koma yi wa Allah a'a yace wa mimma yakrahu ila ma yardahu ya bar abin da Allah baya so ya koma aikata abin da Allah ke so yace la annal awwabu domin al inna ma huwa fa'alun min qawlul ya ce domin al asali daga fa'al ne fa'al ma'ana fi'li aiki yace mawaki yana cewa aba fulanin mai safrihi ila yake cewa kamar maganar mawaki ne a ce aba fulanin mai safrihi ila manzili wane ya komo daga tafiya zuwa gidansa wane ya dawo daga tafiya zuwa gida aba arrujo aba min safrihi ay raja'a min safrihi ila manzili ina fata an fahimta yace kama qala sha'ir kamar yadda wani mai waka yake cewa wa kulli bi ya yaqum wa ghaibul ya la ya ce, wa kullu bi ghibatin dukkan wani wanda yake matafi wanda ya tafiya baya nan ba a ganin sa yaqum ai yarji'u wataran zai dawo duk inda ka je a ce wane yi tafiya wane yayi balaguru wane yayi ƙaura. a kwana a tashi komai ranar daɗewa za ka dawo in ka tafi ci rana za ka koma ganin gida ya ce wa za'ibul mauti la ya amma wanda ya tafiya ta mutuwa ba la ya ubu ai la ya jin ba ya dawo da ka ya ce al'awwadina ai atta'ibuna na idan ba. waɗanda suke tuba suke kuma komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa shu'ba ya rawaito haka daga yahya bin sa'id daga sa'id bin al-musayyib Allah ya mishi rahama yake cewa fadin Allah ta'ala fa innahu kana lil awabin ghafura ay alladhina yusibu dhanba thumma yatubu sa'id bin al-musayyib yace su ne bayin da suke aikata zunubi sannan su tuba koma zuwa Allah wa yusibu dhanba thumma yatubu su kara aikata zunubi su kara tuba su ƙara aikata zunubi su ƙara tuba yace su ne al'awadina ma'ana bayan da suke aikata zunubi bayan sun yi zunubin su gane cewa sun yi kuskure sun yi ba daidai ba su kuma su koma zuwa ga wannan shi ne ainihin wato abinda da al’imam Ibn kafir alayhi rahmatullah ya rinjayar a cikin tafsirin shi ba yake cewa wa hadha alladhi fara hukumar ya ce wannan magana da ainihin wato saida bin musayyib ya faɗa ita ce daidai la'annan awwaba mushtaqqun min al-awdi wa huwa Ya yace domin ainihin wato al'auwa kalma ce wadda aka sabo aka yanko ta daga ainihin wato al'aubi. awdi kuma a yare tana nufin abujo yace yuqalu aba fulanun idza raja'a in mutum ya dawo ana cewa aba fulanun ai raja fulanun ma'ana dai irin vocabularies ne na ja na larabawan baya irin su Allah yake ta kowa ya magana su a cikin dan a tabbatar ma Qur'ani ba balara da zuci shi yasa a fadin Allah ta'ala inna innahu dhanna ya lan yaqur inna ko banna Allah ya lan yarja' ko banna Allah ya ko hakika yayin da ya tafi nan ba zai dace zuwa gare shi dan adam yana tsammani in ya tafi rayuwa ya mutu ya mutu ke nan ba zai koma zuwa ga kaga kalmar yaqur ke nan sai wani daga cikin sahabbai yake cewa me ake nufi da kalmar yaqur amma ba larabci ba ce aka ce larabci ne irin na da tsohon larabci ka tafi kauye ka samu dattijai ahalul fasaha ka tambaye su me ake nufi da yaqur da aka yi daura siddin raƙumi ya tafi kauye saboda neman kalma ɗaya ta sai da ya je bayan gari irin inda filin da yara suke yin wasa sai ya ga yara ƙanana shekara bakwai shekara takwas shekara tara ƙananan yara ɗan kuci-kuci suna wasa da wani tsotsu ana ce da shi gado an san gado wani ɗan ƙaramin tsotsu baki mai ƙara sun kama shi sun saura masa fiye a ƙasa sai a saki tsotsun a jefa shi sama sai ya fara fuska ya yi sama alamar ya tafi kenan sai a yi tsalle a kamo igiyar sai ya dawo a ce an fahimta so da aka sai aka yi sa'a daidai lokacin da ya zo wajen yaran sun tafi sun ya fara fifi wasa falfal fal sai karamin cikinsu ɗan dan shekara babban. ya yi tsalle ya kamo igiyar sun ya dawo ce yana dawowa wannan karamin yaran sai cewa inna hubanna Allah ya hore ya bai tunanin mun sake shi kenan yayi tafiyar sa ba zai dawo ba <laughs> kaga dukkan da zai samu da cikin yami ya samu abin da yake sosai ya juya don haka aba min al'audi al'audi kuma ya ani rujo yana nufin jawowa ya ce kala ta'ala Allah kake sarki ya ce inna ilaina iyabahum ai inna ilaina rujuhum ma'ana bayan sun mutu ga baki ɗaya dai ilaina iyabahum gare mu za ku koma domin mai musu hisabi a cikin ainihin wasu ayyukansu hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a Aba Hurairah Allah ya kara mishi da yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana idza raja'a min safarihi manzon Allah ya kasance idan yayin tafiya ta yaki ya dawo ko tafiya ta kasuwanci ya dawo ko tafiya ta ziyara ya dawo kala yana cewa ayyubuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidu manzo Allah yana cewa ayyubuna ta'ibuna mun dawo muna masu tuba abiduna muna masu bautar Allah li Hamidu hamiduna kuma muna godiya ga ubangijinmu abinda da tsari da Allah ta'ala ya amlara baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya fi ya fi wani baki daya za mu dakata a nan saboda yayi da lokaci mu na marayu ana dai taimaka mana da abin da yake layu zubin wa layu guri mai kyautar nan ne da ake bayarwa ta kar a ce ba mu bayar ba lokacin da manzan Allah ya raban ganima ta yakin ofis, aka dinga bawa larabawan maska waɗanda suke farkon shiga musulunci a lokacin wannan a bashi rakumi ɗari wannan a bashi dirhami ɗari wannan a bashi hawa ɗari aka dinga kiran yan madina ana ba su awaki biyar biyar goma goma suka ce mu je ba za mu ce an ba mu ba kuma ba za mu ce an hana mu ba to irin abin da ake mana ke ina fata an fahimci zancen ba mu ce mun raina ba amma dai gaskiya fi sabilin lahi ba mu gode ba eh mana a ba mu raina ba ba mu raina ba amma kuma ba mu gode ba Allah dai zai gode tunda shi koya aka bashi baya kada amma mu dai hidimar da zari abin da aka bawa Allah mun raina kuma dai an san raina wanda za ka iya sawa Allah ya raina tunda abin da za mu yi wa Allah wanda kuka ba ba zai isa ni masa ba kaga mun kasa kenan kuma ku kuka zama sababin kasawa kaga wannan kuma lamarin ya koma wajen Allah ba lamarin ya koma wajen mu ba to da haka muna godiya Allah ya saka da alkhairi ko ya aka bayar aka dauka aka bayar dai an yi kokari amma dai yawa so da aka da Allah kan ƙara a buɗe girman aljihu a bara na so a bani sunayen waɗansu mutane na dinga kiransu ɗaya bayan ɗaya ina cewa su miko su sai na fata saboda yanayin na san a bara dai an sha kebura ba kamar bana ba bana da didi ta ba kamar ba ko al'amurra suna ɗan daidaita alhamdulillah wataƙila daga ranar sha biyar ga wata na marasa ne na ma ciya wasu gwamnatin marayu a baya na sai amma za a bin nufin waɗanda aka sama a kuɗi eh saboda ba ka ba sun wuce kuma rawa sallame mu ba ba ma da akwai wasu akwai wasu akwai manyan masu akwai manyan 'yan kasuwa akwai manyan ma'aikatan gwamnati akwai manyan waɗanda suka gina tafka tafka gidaje a GRA duk muna da su ina fata an fahimta so da haka za a yi wanda zai faru ke sai insha Allah wannan za mu fara gide bayan daya za mu dinga kira nan da kwana shida ba yau muna kwana tara da haka nan da kwana shida za kuma a dinga duba kila wani zai dinga natsewa a wani wataƙila kuma za a zo lokacin da za mu rufe ko kuma masallacin gaba ɗaya mu ba koma ɗaya duk wanda zai fi ya ba duk wanda zai kuma sai ya dawo Allah ya cikin shan jafar a rage a fasin da akwai lokaci da za a haɗa cikin da za a fi da'awa shi yake bayarwa duk san da za a ko nawa ne shi yake bayarwa amma wata ranar ce kai ba fani kaɗai nake san aljanna ba ko ma sai kun shiga aljanna ya ce a rufe ƙofofi a babbar ƙofa ɗaya ya zo aka sa kujera ya zauna a baki ko ƙofa aka ajiye masa ƙofi da aka duk wanda zai fita daga masallacin nan sai da ya sa an wanda bai da shi sai da ya rasa kaga an ta dole kenan sai ka shiga aljanna to wataƙila mu ba za mu yi wannan sunna sama mana Allah ya ji kansa ya masa Allah ta'ala ya karbi ba don mu ya gafarta mana su zunuban mu da sanya mu daga cikin bayansa da suke samun kanci inda muka kasa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana afuwa Allah ta'ala ya ji kanmu ga tabbata. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه على عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.